الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثلاثة الأصول وأدلتها أما فقر أنت لغني درس فقر أو يتين يرو كيوني حقر أنت أرنا نيونيا جنكوغا نقوبة كان الأصل الثاني لسله اللندي lesli hana oda ken karallen ko hay kan nan di ken lesli hillan ni nye lesli hana ni kan nan qara ma'rifatul abd rabbahu kumenga ani kamantu amma lesli hillan ni kan nan qara ma'rifatu dinil islam islamin dinan tuwagunga bil adillati til dalilunga dalilun kan hillo ko hanan ni kan nan qara gelli dalilunga kebe gani yani kauniya kebe ga na nautu gellan yare ga kammu benan hadamaren mu benu taga honu benu ya ado astama'iyya kebe gani mugi honga ga kebe garnan kam magallo qur'ana nga ya nu ngado ken kawa amma yere dalilu kuma nan ni kannan kaga yere ki dalilu nga qur'ana ado hadithanun di kebe gani karlen ma an kan nan kawa islamin dinan tuni ta dalilun an na dalilu ko kakatu amma siran kute kebe karmogo ya e karlen ma heti wajibi heta ken ma ana dalilu mutu mutu ga kan nan ni wajibi nga ma ga na hube nyana na tu dalile ga kenga iya hibe nyana to anon ti dalile ngai haraga na kenga ta dalile ka amma na hotu tan bi kundungan di ngaranya na ken koni kenta gemme nyammo susu صحيح كم فلا هيرون كبير كنا تعريف الإسلام سلام أنتو أنتو ينا سلام كبير كان سلام أغنى وهو سلام أغنى الاستسلام كن دو قايني لله الله دعنا ما أنا دو كنة كن دو كنه الله دعنا بالتوحيد التوحيد عن ننتو سكهم أن تنكني الله nan du kini allai ti tauhidin nga golle nya nyana diga me sangana konni ho hangana tapancon do nga anna suka humantenga annan cu suka humanten kaya allah dangan ti tauhidin nga sahih istislam ni nan qara mana nan du sukini wal inqiyadu ado du qayen qaga lahu adangani bi ta'ati batenga keni hillandinga hillandin ni anna do qaya alla dangan tibate nganda tibate ngai ra ga tanna kubenu nyanni nya aga tanna kubenu to kono nganni to kono nga wal bara'atu ado en kaga mina shirki la hilla kapenga wa ahlihi ado adun konunga amma yerebe hakene ke nusqaru nyugo nutinya والخلوص من الشرك ادو خلاص ينقاغي معنا دورا وين قاغي له لك فنغينتاتني والبراءة تنا والخلوص واهله انت وأهله كغاكون اتناتا والخلوص من الشرك صحيح اذا yere a haigara kwananti silama gunni kannan kagai hinu siki nandu nandu kaya Allah ni ti tauhidin mana nandu sikini Allah ti tauhidin nandu kaya dangane ti nga nambari hilla kapengado hilla kapendun kono ke an kille nan ti islamahu kusiki gana kita isrebe ma igama kita maga fala amati mihana maganya an kara yugo anda kenkini alla kara yugo da ken bugandi na kini tananga ta gilli ti silami hana an ga ma duga ya danga ni ti nga har sa hoga be wa kumana an ga ma bari hilla nga ado hilla dun kono mana hilla kapano amma dugu ta har sa kusiki ganatti me biran biani iwake a gelle nanti islama sahih intabihu كم قال أترحمه الله وهو ديننا ما نسلما غن ديننا ما تسلما غن انتبهوا أغاتي وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كن كن قاعي تعريف الإسلام سلام غنتوا كان قاغي سلام غنى أن من من ينان سلام غنى كن سلام غنى توا amma haigati wahuwa wahuwa kedi kannan kaga mana addin asa gani katta kannan kaga dina amma ti ma'rifatu dinil islam silama gundinan tuwaku ati wahuwa dina kaya salatu maratiba martaba nusikyan ko hana al-islam silamago wal iman ado lemnankago wal ihsanu ado hisrontago idan awwaluha silamin dina ثلاث مراتب مرتبة نسكي أهنا الإسلام كن إسلام في الغالب كن أرني كان نقاعي قلوا بنو قالوا قلوا بانغان تونا تنغا كوبينو قلين أوسطها الإيمان أو نغنو كان كن اللي من نقاعونا في الغالب كن أرني كان نقاعي سنمن قلوا أعلاها أهو رجنتنا كن كان نقاعي الإحسان hisronta ko kenga ka den yani isusu do kan. idan al ihsanu ken nan paso dinanta silama gunga adu mu'mina muminaxun sahib imanun kaga ken kaga nguruginta dinanta kaga ya idan da'iratul islam silamaxun yorindira kenya ñurwanta كم فل دائرة الإيمان كم فل دائرة الإحسان إغنات كارسا محسنون إغنات محسن يعني هسر نيانا يعني مؤمن يعني مؤمن مسلم تغن كسك سوادا إغنات محسن محسن مؤمن مسلم amma indati serenda muslimun aranyana amakinya mumina gundar janga hana muslimun gilli nanti mani nanti mu'min amma ho mu'minu nga mu'minin ya gilli muslim gadi nanti mu'min idan muhsinu kenya na suka humanten purginten sahib idan islam eh, dinan ni martabanu sikiyai al-islam al-iman al-ihsan warni bugumedi wa kullu martabatin amma ngana ti ngani nanti al ihsana kanya ngurgin tadina ta kusuka humantenga ah. aganta hotu tauhidin di awaka fini mo siri ah. sahih ah, warni okuma ga ogana ti hisronta hisronta ni kannan akitel lingan na ni na soron kunnu yere manan fitikenga sahih mana ngani ihsanu بيره ورنا ان شاء amana ngani kebe ya na jiki ha me kitade ati wa kullu martabatin martaba be gadi gelli ku martaba nu sikiya laha arkanun gondomanu idan hoga kudi al islam al iman al ihsan gondo di gondomanu adangan kempalle o harno ho hanan di gelli ku sikiya المرتبة الأولى مرتبة هنا الشهادتان كن سيد صوم في إذا كن نسخة كارتين أما النسخة نقول هذه كن تكرتين صحيح كن تناتا فأركان الإسلام سلام أغنقون نمانونا خمسة كرغوان صحيح سلام أغنقون نمانو كن كرغوان ما تيسي كيانا هاي هو هنا كن سلام أغنقون نمانو كرغوان هو هنا shahadatu sedenga alla ilaha nanti tongubat kamanenta illa allah maganta allah wa anna muhammadan nanti muhammadu sallallahu alaihi wasallam rasulullah alla kefarenyen idan silama gungun no mahanan pai kinake an garno silama gundu tuku konnenye kubenu hakene ke o yare ngai hillo a hakene nance di nanti tongu bat kamanen ta maganta Allah nance di nanti Muhammadu na Allah ke farin hillu anin ka inya bane yere maniya na sabu nya gollen tara ganan ngami hillu san kitam maka man na gollen ya khalas en kamma anna nya faring tunnan ka ka kamma kenga antara ganan angana gana ya sunan kamma khalas ya ganta nan tara ganan an khalas en kamma gama ya sunan kamma antara ganan kenya ni liga kai igade hillu nya bane idan silama ungon no mahanan fay kene ke hillandin ni kannan kagai wa iqamu salah ado sallin cikkenga sikandi wa ita'u zakah ado jakan kinnenga nagatandi wa sawm ramadan ado sunka sun cumenga karagandi wa hajju baitillah ado alla kampi junga alharam kebe hormantengani idan ku kargan kille nan di kam mo arkanul islam wallahi haga li kayfi ngare ngara kabe mo go to anan nyugo saudi ajayatu saudi har ngama to gonko ke kirnana ke to korati qorati daga jamane go dilla rabin jamanu ndi ido ashabab fonnan qoy gonu ni masala nawi tirne ni islam a ngon manun ni manme ya yeah. honu na titum honu ni tammu ya honu na honu di honu na konto sa so na kento hono gorlo duna dun kibarun kagadi uh-huh. iro zero nun ka togondi balo katanun kaga togondi aga sare mbe ale mina gonda ganyi mo gombe maga kipi beri maga kinyai ana manime wutu ahin cu haraga ra jogi hakka benya iwasutu tin ka salama ungon no manun karagi kontirtin idan balaw nyen sahih kam palle muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ahayrono idalilun dikita ati fa dalilu shahadati seden dalilenga nanti tongubat kamanen tano maganta allah qawluhu ta'ala kenna allah digan kallan kallanke gani شهد الله الله سبحانه وتعالى الله سيدي أنه ننتهن كان لا إله تنبت كما ننتا إلا هو ما غنتاك الله والملائكة ملك أن قاغ سيري ننتي تنبت كما ننتا ما غنتا الله وأولو العلم تواغدون كونو غاغ سيري ننتي تنبت كما ننتا ما غنتا الله كسي كسو سيري ننتي تنبت كما ننتا ما غنتا الله قائما حال الهالة أكن سكانا بالقسط تتلو أن تاغون هو هندم بالنبي الله سبحانه وتعالى قال هو هندم بالنبي قال هو راكتو سكانا نيانا تتلو أن تاغون أن ينجن تدي لا إله تنبت كما ننتا إلا هو ما غنتاك الله العزيز أين قلبنا دانا الحكيم أين كيتانا آل عمران idan kusiki be hakan kai suka mantan ce nan nanti to mu bat kama nan ta maganta Allah wa haka da kan to agun dan ani urgin ta ko koreya warna ti ulul ilm amati bannanu amati sembe dar gora guma amati darjan ta ti kammo wa ulul ilm allah seedi malikanun ceedi twaxudun konu haka kun ga seedi ke wa se ani wasoya ومعناها أمانا نكبيا لا معبود بد كما ننت بحق تتمون إلا الله ما غنت ألا وحده أبان إذا أنت لا إله إلا الله أمانا نكنا قاغيا بد كما ننت تتمون ما غنت ألا كن ينوغت نتمو بد كما ننت ما غنت ألا إخوانا أنت لا إله إلا الله bat kamanen ta maganta Allah amma to ngukoni bat uzza hubal har na modi bat kamanu nyani amma man nan ta bi haqqin ke man na yarti batkamane ntati tongunga maganta Allah no batkamane sugano kencunya garen batkamane nga batkamana gun cabati Allah subhanahu wa ta'ala bane da idan sirbe gana sim makamalen bandigame an ogati nu tongu batkamane ta maganta Allah ainu tauhid kani tauhid ni majatinga amma ngana ti tuigan ta gillan kallan kama batkamane ta maganta Allah onati har sakewa mani ko inan jahila gun ti tauhidin amma gana ni to aku bikin daga magati tauhidi dinga, an ga tun nan tikanya mago he sahih la ilaha kam palla hayrono la ilaha illallah tafsirin na bangan mago sirin ati la ilaha to mubat kamanenta amana ngani kebe ya nafiyan qatan dana ya jami'a ma hohon dambin da suka mantenga yu'badu iga bata min dunillahi gella Allah tanan ti la ilaha intabihu ikhwani at-tauhid la eh, onati lahu ruknani manu hillana dangan hanan ni kannan qarai annafi nahon katabakanong ti la ilaha ani an pay gara hohon da minne ga ken batta Allah ga yiti ken an pay gara ken ju ko man kata nan ta baten peti tonwi kenya na ga tinafiyan katan da ne jami'a ma ho hon tu suka man tenga yu'badu ga ken batta min dunillahi gallalla tanan hillandin ne kan nan qarai al isbat na sabatin danya na bat kamar gan ka hun sabatin ditun kan dangan an ganati illa Allah maganta Allah musbitan al-ibadata sabatin da nai batiyenga andal nganda ko ni bana musbitan sabatin da na ya al-ibadata batiyenga lillahi alla dangan wahdahu abane la sharika la kapallan man ta alla dangani fi ibadatihi abatiyendi kama annahu awagoi aken alla ya la sharika lahu kapalle man ta dangani fi mulkihi amaran den qagadi amma nuska nyugano kenja kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi nuska nyugano kya kwan sahih idan an gana illa allah an fai gara bacin su ko mantan cabatin da Allah ba ne dangani kapalle mantai an fai gara akwai kapalle mantai bacin da agoy kapalle magante marandendi mogoɓe idan har sanke nga la ilaha illallah ko nanga hotana kapalle kenga koyni nantanga digambe ni jahili ananga tammananga abu jahal baraymaniya warna wa wuretu walidu ibn al-mughira a baraymani warna wa wuretu awatu igana koni tan nadi lejima ina idu suqaya ho gani bat kamane ina sukata ina bat kamana kun cabatin da Allah bane da ken kadi kun yon killungun ta gemme Idaa wure tu bara kenya ni to anan yugo atawa gelli kafin fu gorenga ko kafir goto kunna tauhidin fahami dinan ta islamin yugo ya warni bara imanee watu igana ko ni rakanda na hoy gwa mundini maka ana hoy go ka katana bakanonga idan kyan cigi nga bara ka hono nga anga nyini la ilaha illallah arwa ko ni kendi tata mu hube gam punkenga ka har sa awo tana batalla hitiken idan kenga ko ni nan ta kama nga mama nan fahami kan palle shaykh islam muhammad ibn abdul wahab ati wa tafsiruha a tafsirin a tafsirin ni kan nan kaga mana al bayanu bangande ganati tafsira mana ni kan nan kaga al wal bayanu sahim wa tafsiruha a tafsirin mana alladhi honga yuwaddihuha kenga qur'andini na bangande sahim wa tafsiruha angatin kebe ga qur'an dini na bangandi qawluhu ta'ala kenna allah diga kannanya kallan ke gan wa id qala ibrahim tunkanti berekebe ibrahim gati li abihi soron dangani e, iha badangani dangani afan berekebe ibrahim gati ha badangani wa qaumihi adi soro innani haqiqan ke ibrahim bara'un kani barana mimma gelli ko honda minna ya ta'buduna akunga kembatta illa alladhi ma ganta tunkanga fatarani tunka kebe gadin taga nga kembatta hmm. fa innahu aghira kentun kaya sayahdini ucinna win kandana katta killum potel ngontenga hmm. wa ja'alaha ibrahim da ke kalmanya kalmatan kalmaya baqiyatan kebe gani toqanai hmm. fi aqibihi abon tongundi la'allahum ame wadi kunga yarji'un ina sage az-zukhruf idan yerebe hakene tabi intabihu dingira dan tantu anu tafsir lu hilli masiko adi walakin nan muna namile kata kengare masalan illa da fatarani ado waja'alaha kalmatan baqiyatan ibrahimu danya la shak tafsir tanano kenti allah danya walakin ibrahim danya dallu ngan hube ga ga ga de mana na sabunya ibrahim tun kanti wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allah istafa lakum dinan fala tamutunna illa wa antum muslimun adu allah subhanahu wa ta'ala ga tinni ja'iluka lin-nas imama qala wa min dhurriyyati sahih idan nogati ibrahim danya tafsir nyugwani idan dalilun ya na kuya bangandun ya na kuya nanti mani nanti tauhidin ni kannan kagai walla la ilaha illallah amanan ni kannan kagai na tungun bat kamanin batu kengan Allah bane na kutten tokonon wa qawlu hada tun kan digan kannan ajalla fi ula tun kan ti qul an kan nanti muhammad alaihi salatu wassalam ya ahlal kitab ya kitab dun kono ta'ala qari ila kalmatin kata kalmai sawa'in kalma kebe ganyera bainana okume na gane wa baina kuma da ga kun kitabe dun ko nume na gane on ta hasaga de agan ta hasadi ken kalma ni kan nan qaga alla na'budu umma ga ho batu illa allah ma gan ta allah bane wala nushrika umma ka hundanya bihi ta kan allah shay'an hunneya wala yattakhidha ba'duna aygunun namma tigindi بعضا أيغنوا أربابا بتكمانويا من دون الله قال لي الله وردونا ما نقل لي الله تنين أيغنوا هونم مغا هونو تيك بتكمانويا فإن تولوا قال لا غنا هلا كوي صحيح أيغنوا نانا كينيا مغدي ولكن تفصصها فإن تولوا قال لي كنا هلا كوي فقولوا أغا كننتي اشهدوا غسيدي bi anna nan to kun muslimuna kun do qayano nya Allah subhanahu wa ta'ala dangan fa in tawalla ay fa in a'radu galli kun ana halla igana barake digame ya fa qula akun tilaminun ti shadu gasaidi bi anna muslimun nan to ku do qayano nya no ko Allah subhanahu wa ta'ala da ali imran idan ona Allah bane batu umma hotana batu kahina kiyani tauhidin item maga batu ka sollem solle maga batu ka hine kaburu maga batu ka hotana maga batu ka kyani tauhidinga amma angana hotana batu na Allah baten to gononga an to gonni maniya hilla kapana angana hotana ka hu Allah ga gadi an to gonni maniya hilla kapana angana bara Allah bataga na na murtu kunnunga an to gonya ni dundare idan wajibi nyani manna maniya manna Allah bana batu maga hokka hay wa hakaza maga hota na gabatu na Allah ta gonon idan ki hakana la ilaha illallah ma'ana wa dalilu shahadati anna muhammadar rasulullah nan jerin nan muhammadu na Allah ga farin ya kan kaga dalilin ga qauluhu ta'ala kan Allah digan kan nan ya kallan ke gani tun kan Laaqa gajaa akumu rasuulun haqiqa qe'ee faariraa kumaa qe'ee faaruu qorrii aleehi salatu wa salaam faarinaa min aan fuskum kee qe'ee faarri wa gellaaqa kun yimanwou min jinsi kumaa wa gellaaqa minu nooneenyi faheem. Aazizuun Aleehiima haani tun aazizuun maana i waatini saacubaa. هم من واتن عزيز وهكذا الشديد هو قد قط واتن عزيز أما العانة لكنا قاغ المشقة والتعب ما التنبيه أما انتبه يربي هكذا ما كان مصدريا ين أنت تنا عزيز عليهما هم قتنا كما لانت كم هم عزيز عليهما عنيتم أغاكم تنبيه كم قتنا كما ورن ما كان من مصدرية صحيح aga kuntampenga ken kotenna kamma ho aga ga aga kuntampindini ken kotenni faren kamma alayhi salatu wassalam aga hoho munda kenna aga laga hiyando newe nyaga kamma kube ga aga tampindini ken kotenna kamma harisun hammanani alaykum aga kun kamma sahih bil mu'minina timu mininunga mana hammanana aga kun kamma aga kandene mogombe ken palle bil mu'minina timu mininunga ra'ufun nema mogo mogon ten rahimu hinna nan kani kani idan arrafa altafu min arrahma idan ra'ufun ni kan nan kaga nema mogo mogon te rahim ma'ruf kan pinten amma kebe gani kafir nunga ado munafiqinu la nema hita kun kam warni allah subhanahu wa ta'ala da nyamara na kun gaja sahim amma kebe gani mu'minun nga ra'ufur rahim كم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لنا آية التوبة دي أتي ومعنى شهادة أن محمد رسول الله سيد أن أنت محمد الله غفارين كم معنى هينو دانتانتو طاعته فارن بتينا فيما هند هو كبي أمر فارن غدا نيامر نيانا نتاغنا كنيا كن هو هنا hillandi wa tasdiquhu ada atongundiyan kagaya fima hondi ho kebe akhbara gada khibarin denya nanti kenyangi walla warni nyangi ona atongundi hon di ho kebe gada khibarin denya keni hillandi sikkandin ni kannan kagai wajtinabu ma ado hon kaga la toyenga mhm. anhu baka kempo maga naha gada hatandenya wa zajara ada gada kabanden kaganya mana gada kumanden kanya baka kemma idan naha ada hatan danya zajar agaga mana ni nan kagai kumande gadi mana hatan de gadi sahih qotun kanga to warujuza fahjur sahih idan munun e, to gononga ire ati naha wa zajar ko ke be faranga da hatan danya adomani agada kumanden kaganya sahim warni rejiz horatini jazara ado rejiz etibane onati taban rejiz asilin ni kannan kagai alhajar alasilin ni kannan ma'ana kalma nuku hille isu ma'ana nga hutun da yana kata kannan kagai kumandado hatande sahim kubenu igatan ni togononga ni munununga lato baka kungan ni togononga yani kalma nungar ni watini aygon mutaradifat aygonun kaga mutaqaribat yerebe hakene ke naha ado zajar imtintame sumanan kan na ka hatan amma yere gana men yanga tin naha gada hatan nya wa zajara ada gada kumandenya idan agada ka hatan naa kumata kana kebe tokono sikande galatu baka ken kagai naga tandi wa alla yu'bada allah nka gallen da koni kundo sahih imma lahade kika lento alla yu'badu allah wa alla yu'badu allah imma alla batu illa bima maganta tu hongo hokebe shar'a farenga gada ken sharia idan innati shahadata anna muhammad rasulullah amanan ni nagaton agada nyamarti kebe na batu. agadan kibar fi kebe na tongondi agadan pata baka kebe maga annan lato baka kenga annan maga alla batuti ho ya maga nta farenga da kebe ko yanga nan tisari anyan batu mo suga haram para ga gamo gamo farenga ma ko yanga to kono sahem idan kebe hakene kai ke hakene ashahadatan sayyidu suhum pilliya imanan paikene kai khwano suka mantenga de asartinu nganonga nga. hanan ni nan kaga sebi son charte kenne al ilmu tuwagu tuwagun nan nyammaga nanti sebi so ku ina mani munduninga sahih la ilaha Allah ana mani munduninga hillandin ni nan kaga al yaqin tanga dan kanagu asi man maga nyan condo menga warna nda asi kamman gan condo menga kenga nyana munafaqu sikande al ikhlas na khalasan chondo men kaga ya na tandi as sidiqu na ni kaga din karagandi almahabba naqanu tummundinga alinqiyadu nando qaya dangan nyarundinga alqabulu naraganna maga dundara go baka maga segundinga alkufranu bima siwal alilah nan kafir na gutu honga hube gane allah tanan sahem andal nganda onati albara'a nambari ho honda minne kengane allah tananga aro kille su sarian tana ga dikin nan barikan cu suka kuma tan sharun di ka kuma mai ilmu ya qinun wa khilasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyad wal qabul laha wa zida thaminu al kufran min kabima siwa al ilah qad allaha idan kem balle obugu gondo mahanan di salama gondo mahanan o harono kannan qaga di salama gondo ma hillande ati wajarilu salati sallan dalilan wazakati ado jakkan kaga dalilenga kenni gondoma manda gondoma sikkandi wa tafsiri tauhid ado tauhidin kaga bangandenga kenya na fasarndenga warni a aya ke beriti kusikisu su dalilen wa hakada awi bangandin kaga qawluhu ta'ala kenna la digan kallan ke wama umiru tun kanti kahirnu ku imi ñamarti hohoya ay gonundaña yahudu na nasara bane imi hoho ya illa ya'budu allah maganti ina allah bane batu mukhlisina alhala kalasanogani kunga lahu adangani addina gollenga hunafa gani kunga bakka gare dina be sumaga kata dina telengontenga wa yuqimu salata ina sallan cigindi wa yu'tu zakata ina jakan qara kini tunkanti wa zalika ken dina be hakene kenga dina be ga ni tauhidin bane dina be ga tannan bare baka hilla ka pendi dun konunga dina be ga tanna sallen cikindi dina be ga tanna jakan kini dinul qayyima kenya ni dina tilawantenga kem palle gondoma naxatandi gelli silama gondoma ngati wa dalilu siyami sumen ka dalile nga qawluhu taala alla digan kanne ke gani tun kanti ya ayyuha alladhina amanu ya kunyamu be ga tungondi kutiba alaykum siyamu ida sumen farla gulla kutu aga kun kama kutiba bimana furida kama kutiba ay kama furida koy gada la gulla kutu ala alladhina yammun kamma min qablikum yammu kubenu ga ga kun kane nka la gulla kutu timani agan dulla ma gan tore ma gan ai ayi la gulla kutu la'allakum kudaga kunga tattaquna aganakanu kanu allah subhanahu wa ta'ala al-baqara ken palle gondoma karagandi gelli silamaxu gondomanunga wa dalilul hajji hijun dalilenga qawluhu taala allah digan kanne kallanke gani walillahi awa allah dangane ala soron kamma hijjul beyti kan keregerendenga man istataa yemme be gana kati ilayhi katta ya sabila killaya. waman kafara yemme be gana kafirnaxu fa inna allaha ghira alla ghaniyun karana nyane alla yi anila alamina baka ta gahonun maga alimuran idan ke aya bai haka na ke hijin farlagun liti ke aya yi amma ko gabe wasi mana wacin mul hajji wa li'umura ta kenyan hijin farlagun ala kenni nyamara yi nyanga na rada na cimman amma hijin farlagun ni kannan kare ke aya haikinan idan ikhwani kiya haikene silama u e, silama e, afan silama un gonno manun karage ko haikene iya tampance nyugai salatatul usulin din sahiho hana kenna at-tauhid hillandi kenni salle sikandi kenni jakka nagatandi kenni sume karagandi kenni hiju idan ko an khillinanti arkanul islam al khamsa silama un gondo manu kubenu gani karagoya ngaji ki hame kitani almartabatu thaniya martaba hillandi gelli dina martabanunga sahih intabihu martaba umati wa huwa dinana salatu maratiba martaba nu sikani ho hana islam salama um oda koni na gondo manungo hillandin ni kannan kaga gelli dina gondo manunga al imanu lemanan kago sahih idan dina martaba nusiki martaba hana al islam oda ken manon martaba hillan al iman le manan kawo ngaji ki ha me kitati sahih وهو شيخ الإسلام المجدد محمد istilahu shar'i al-iman liman ka gunni kannan qagaya الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح هذا سنة والجماعة كاكم تهند في سنة من أرو دقامة تنين أرو قولة تسوهن صحيح awa jidi ni tuku jidenga awa nagasi ni tuku nagasenga risala ngomanti yazidu bi ziyadati al-amal wa yanqusu bi naqsihi aw bi naqsiha awa jidi ni tugollun jidenga awa nagasi ni gaga ti anagasen qagaya sahib idan amma kabe gana atananga kunga hotana konni ta'rif al-iman walakin lamanan ka kan nan ka islamin kiran da hinu sikke na ta hancon no menga na kanne nenga na golli tancu hunu amma kabe gana islam ko ga kenni nan ka ga kenna na duqaya nan cuka humanten kaya allah subhanahu wa ta'ala dangan sahem nan du sukinai nan do gaya dangan tibatenga nambari hilla kapendi dun nga tariful islam amma tariful iman ani kan nan kaga ken nikai allingin ke dangan ere karlem man na ku hatan pancentu e gana tan dangane ma huwa islam walla ma ta'riful islam alla watini huwa al-istislam lillah bitawhid wal inqiyad lahu bi ta'ah

kannan kaga ni lemanan kagunga ma tarifo lemanan kagun to anga tin ke lemanan kagunga ke be i'tiqadun bil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih mana eh, tahunde ti sonno benga ado mani ado seheti nenenga ado golle ti suhununga a gondomanunni manimeya gondomanunga o warña gondomanu tummi silama kun gondomanunni karago amma kebe ga nille manan ka ungon da manni manni ya kunni tummu idan a bangana daga ni islama kunni kan nan kaga gollu benu fil ghalib ku benu ga sellanga amma le manan ka kunni kan nan kaga fil ghalib gollu benu ga no wandi ku kalmanu benu hakene kai walla ku ku hilli be hakene kai i hilli nakka ka humame i wa hatene bakame ga na hate baka i wa kapame sahih ganin sasa sa yere an angana silama ko amanan silama ko ndole manan ka kun cuwa ana tille manan ka ama nan silama ko ndole manan kakun cuwa ke su kana ka ma me no kube ne baka me silama ko nganya kan nan ka ga sellan gollo le manan ka nganya na kannan ka ga gollo manan nukon gollo sahih kem palle ati wa huwa kebe ganille manan ka unga bid'un bidon ni kannan kagara bun kannan ni na utu si koi katta kawi sahe watin kada bid'a bid'un wa sab'una shu'batan shu'ban ni kannan kaga al wal juz'u min ash-shay kute adu sikke gelli honnenga muhammad ibn abdul wahhab ati tanyere do ho kutiyani lemanan kaunga mana tanyere do ho ari hadisa tana de bid'un wa sittuna shu'ba tan dume do hokutiyani kenyani eh hafizun nyugonu daga nanti kebe gan holo ga tan dume ke ikunga kenya kamma warni anga nanya tanjere ke akinye tan dume makahe amma anga nanya tan dume amma kinye tanjere idan so na minna yala tammuwa kappai ma tammunta kappa ganya na tanjere amma so ta tan dume kenya na yugonu daga kunda tandu me kya jitan sahib walakin honu kada jitan de ko muhammad bin abdul haba kada kada e mo gombe kembra tandu me do ci wunyerani mana e, tanyere do ho sikyan sahib wati bido ni kannan kagai siko kanta kabu tanyere do ho sikkani lemanan kaxunga keni lemanan kaxuñe bane keni lemanan kaxuñe hillo keni lemanan kaxuñe siko kenga dagana magan kinye tanyere do hoya Sahiyee. agati teessoo ba'aa maana qabaa waljozo taanyoore dhahoo kutiyaani walla kaŋ taanyoore dhahoo sikiyaani. Baana hin sikko ma taanyoore dhahoo. Nkaa intabihu ati fa alaa haa ahoo rugi teŋa. Maana lemana nkaau kee yirigirri as kpɛkpe suur ka humna tenni. Kebeegam fasasuu suur ka humna

duwangan kagani sikwai hono ngai watil dua wa sanati ganden duwange kem pai kene masalan nan ti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah serebe gana tauna ke koni a haiga dua ngati ganden ya haikene warni a haiga da bat kaman gan ka unto mun cabatin di Allah bani a idan a gada Allah tiga na ma kutuna tiga den billa kamma aga kebe muruna aga sondo men Allah subhanahu wa ta'ala wa nyana danga kenya no Musa gata na ho ho ya Allah na ho ya iga khilli warni tagonu cuko tenga khilli kundo kundo Allah subhanahu wa ta'ala da kannan kaga kini Musa la ilaha illallah amma ho ka la ilaha illallah kiya amma tu Musa ya bota tagonu cuko tenga la ilaha illallah konni de kasigin nan kargare ti hotana ya ko Musa gada muru mo gombe ada kannan kaga kina da sabatin la ilaha illallah ka kam kayno ga danga kitab tauhidin di mogombe musa te an ko mon to an kelliti ke ya na ho mundun ho ke be angin karagar ne tay ke suka humante tun kan la ilaha illallah hakina sahim amma ke ma manan feti salle ngana irni si gonci gona ko ni takame salle ngana irni si gonci gona ko ta tanyere ma manan feti ke ya maka hedi manan feton ka he on de la ilaha illallah ko kundu hedi sahe manan peti kei an yi me bane an kallen konni wake a yedi amma na yan suge nga waka bode na imen do hatta nga min ti nga kambini masalla hati nga dangi kum petai ay ti kui sahe idan ahoro gintenga kenni la ilaha illallah wa adenaha ahongunyerankenga imatatul adha toranga kengirndenga imata mana izala torangirndenga ani tariqi baka killemma sasa nya hay killendi kummenya hay killendi jinya hay killendi soronga dirgisane ne kendi gawra kurgudanya hay killendi gurdanya hay kene killendi itikitta nyanji me kata killenga na ku girndi baka nonga kewa gellille mana nka eh, nka gunyuwai nka kyana gellahu munyeranken sahim hongu nyeran ko ku konto ken no hurgin to kunyan maga billahi alaikum o ho gabe agille da sasa katanga nga anga kebe na ga seren jogi na gabe anga ponti ngalle anga eh, ordom anga anga ho ho nda minanga nka maga nyimeta pindi wallahi ga islami nunga da kewtu duma kewce an gana kebe ngar killen na ganta ga wanna buguno an gana kebe ngar killen na ganta ga wanna buguno amma an gana tinge ba ne ra killen juro ni wa walla de an ba ne ran ta suro ni nin kanga hibe nya an ba ne ken barajen kitta Allahu akbar maka he on gonu nga haran nyimme kombe ga ngarno ni ho hoynu nga killen da ngati ni ya nya liwtu diga ma anke man me kallen juro na nga daga na sellan kallen juro ndi ay gonu ma hari meka a kita jiyan jure lemunum maga anya korna mana killenda anya hota na no ya garen yan kawana da bari kenga heina tusa di mana ina kafu na ikhwani tunya ne garen nan kawana dudo ko na on kibarenga amma baraje nyaran ken harande be su killenye baraje nyaran ken kadangan anna kengir ndi bakanonga sahib kem ati idan ada horuginten ko ada ahu munyaranke ati wal haya'u gun kaga shu'batun kenni kuti ayi min al iman galile manan kaun sahim al haya'u min al iman gun kaga na galile manan kaun ya ni honya hinga anya be gunan ken kanga ya gonan kunna kunna farante da'ahu fa innal haya'a min al iman a ya gunni mani awa mana sagamo ya gelli maniya a gelli le manan ka gonye sahem amma turunya gu kehede iganati ya gunni le manan ka gonye sahen nan ken no kunji tanke nga ya gunan ya gunu koi angur nyam pakka bagan do mana mana tang anya gu anke nya guni man anga nyi ya gunan ya gunan Allah ne hilla ka peke to kono hana ta ya gunu hayi sira gunna aya gunu sira gunna illa ka pen kamma ha soron yugonu inati ta ya guna an ganyi na ya guna mai jena nan ta debendi aya gunu minna aya guna mai harami ga nan ta ya gunu minna idan yagun ko na asirin ne maki a heti yagun fare alaihi salatu wassalam ani yagunu dinan ta kusumumen yi sanken nogonde fare alaihi salatu wassalam walakin ken yaguma kabana dinan bangandanga to kuy gonum maga an yaguen ni kannan karannan maga tauhidin bangandi makaye ko ko ngana nga ko ni mogombe ti yala on on on ta yagun honno ngiri soro ngai bana o de way way ni kan na ka tawhidi gena bangandi kyale way bay ngawa anga ni kun khatin ni kun kam ko kuma mar tambalinta o me yagun lo kanta warno ka kube tinta yagunwa warni tawhidin bange ikhwani ya gunta sirka bananna tawhidin bangandi tiga kebe indi yagu inta yagunu bane la hinta kenyam mogodi idan tauhidin bangayen ni wajibi nyan ma ya gunti mai ni nan na tauhidin bangandi angal hanya gunnan timme su tauhidin bangandi amma ke nga sereng allah kamma igana tanna tun akona dangani tike ya gunayya faran ya gunu sahaba da kebe nya setu khutuba ngatini mani ga ni sorogi bare ngai ga kedo kedo kenyana aya gu kenta sikana ken bangandi dangani anya alaihi salatu wassalam ko gana nyanga ye so ngailen sallallahu alaihi wasallam idan an ke ñagunda ngara an nan ka husoronga ti go ti tawhidi kallingi kedan ka i ya yaguni yamene ya yagunu an ga kanna walla nga ni ku illani ti tawhidi kellingo ku mere sunna kellingo dan ka o yaguno kursu ka mene an nan mo go ña bo kita imma kundo kundo a kane da ne hillo kebe da koni sikandin tano kebe ga gilli nanti ku kanne walla tamayye ko hilli bane an idan yagun nan ka kaba ono dina mutu an ga go ngalle wallahi har daru hodo hodin kiriya gare godin kir jamani go ya rabbi arno salih halan churondi ti wa hijabul londinin kadeben chuwariya deben chuwariya honu da ho koni da ngani honu wari ya meta an ganyi ni heto ata da anti maka kenyi ni ga kenyana anti da na teta da ta maka an ganyi me hon ga handen ke da ken manya me renga an heto ata da amma man tan maka an ken ngatu an kina wata manya me non ngawa ati ware en kan pakan panya ni me ni ga so ni ye ga ko konni da ngani ati aga tuni siki na muwa nti koran ma buganda ati ma buganda e wanda nya ati na eh e, hoike kalli ya gonga na ya kampanyi keri ya gonga ati kan kan pemene sahib ne qabu ke ati ken ken pemene titi ken para mun denya nan nya menanya ai wantin kata hanan yani ke na mungin ta wandi nan tita haramun den ken ngan kaba da mamu idan har sa kwana no titi ken da ya guna iga iga ina ke hija gurondi de bendi de benya garan to akun ike bana ke ronin ta ya gunwa ntan ken nya gunu ya go ke amangara ke wa an yagana yagana bane gana inonga eh, ken nan ken yi ti haya guni kan la garubo aswa na koi kan la garuni kan lugu mina bugandia nta gelli ya gun an na ke hijabu to anga mangan kara gelanga ya gunu agoni antina nga kanna wallinga nga tamai ni nga bugandini anga kanna walla nga tamai anga bugandini kaga ne kenga ya gun ta sikiya gara ke hijabu bugandini makaheti nke sarna ñanan kenga anke tinkelli taxunna hinu ñugona dabar kubenu ganta gemme ya yago heti kenga ngati nin carna ñananga nka kenta gemme sareyandi de makahe na ñananga nka keni hoaya nta gemme sareyandi hibe ganta gemme sareyandi yagunta xawa serengalla kenga fare alayhi salatu wasalam badr igara mani laga ida abbas raka kajnai abbas bin abdul muttalib ado faren pa bai wa haba bani igadi raka ida mani burun cuiti igadi siti abbas ida siti na siti ndan koton di mokosiri uron muma a gutu mene a mene a siti ndan ga koton fare alayhi salatu wasallam illan ga karati uri magan kai itimaniya ati abbas ga siti mogon be ama mai uri maken warni i hawa ne ken citin ta gutu mana i taronga di uri konto nka kene an anga sede warni mana buren cuwa ten ni mani bi kinya site kai gabarar no salama gundi isa ga bakka kanin nalli islamin ga jama'a kai amati na wasade ken palle ka handi kata faren tele ngenga ke ga koni sahaba nunda sahaba ndu fare ken dona waro ma har ma ga sadara ga atila kama ga wara ga ga ma nga sadara nyabu ga ndoko kutumo amma du ta ga de mana ma nga da nyabu ga ndoko kutumo idan ya gunni ke o ku ganai ma haranyi meta me o kallen be ya wi me ninge haba siti ucinna nga daga na wasa kutum ka akacunga <laughs> makayati idan fara ale umaru ta abbas dangana ati ati abbas ati nam atan na lu salama gundi lenki ken ni din dina ta nyimme haba khataba nya salami ati maniya ati ngada faren pam mebe ngari tan cilama gun faren ti ma kan kawri tan kibaren an ken ci dinte ati ma kan kawri allah ya gunda ga ni nyam mo gonyen oku yagu ke kenya togonni soni gonga kebe ti turu nyagu mana du yagu nde yagu heti oku kallen ni kenya nda ho ngari dingira nyugo ya walli da akbaran kinyandinga ti ho tadi sin kungara ti tanda yagu na ken baba nu sin kunci na ken ni sin ken Allah tanda yagu no ha ta ha ba ni sin kun jina ken ni sin kun Allah kan ta ya guna ta gani ya guna mai ken ya sin kisi ni fas ga gunya kiya nya guna ga di sin kun ngara ku be nu ga ni fas ga nunga kunya ta ya guna amma ke be ga di kallen ngara ken nya guna idan ikhwani kudum magarhotana di tauhid serebe ga ya gunu kenya na tauhidin mutu maka ya ti kame ya gu gana maganga bara tauhidi ke an ya gu matimme ya gun to ma nani ya gu heti ma ya gu ser ndambe se ndaka kun kara nutu de ka oku banga wanonga seren ngarno hilla ka pendi ti ya gwa i bayi antina kenya i haba tugun antina kenya i ne ga antina kenya i gora antina kenya ki antina kenya serengar arno hilla kapendi ti ya guno isan ce ti ya gui ha ya gui ti kai walla kanga i haba men jaganyan karsa tina kenya i ya gui da dabari walla kenga iken daga salli sunnan miside ndi waya gunu walli na kenya waya gunu ke so akirana konni endo wuro idan ko yati ya gunu ya wal haya'u ya gunna shu'batun kenni kuti min al iman gallila manan kaunga nka diga memma nan petin nan di serebe ga ya gun kita akaman ni mu'mini ade anje ni dan katuma ga gillanga ti farin ti serebe ga ya gun mu'minin yani ke mama nan peti ke de anyi menya guna hiburi nyangen dogodo diga men manan ni kiyai in kanna mba tarangolle nyati ya ku ti wonan ka kunya ti an ga ngari gari ke katu ni mun ombo ti farin ti serfi an ga ya gu ta gu manjanya nan ti mu'min ya mana Allah dan jara to ngunta diga ti mana ke nan to burdun ka kunya kena ñimme na hiburen togononga na sumbuguten togononga na wandiya kumpainden togononga na munafakakin togononga na soron naxanbononden togononga na yaxulingikuten togononga a ñimme yaguna kesu togononga amma ko dabal kodi ke an xelle nanti yagu aduna giranga xaxatin be sahe idan allah na ko tarinten koye kembirenga wona haro lemanankaxungondomanondi wa sallallahu taala wa sallam ala sallam है।